الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بركة مرتدواء يولا هدي عشرين جوتا نكون شاكر نيو جماد الأولى لا سوكي متأكد cewa yau shekara tara sha tara ga watan jima'a da ula shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da shida kenan ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar mai miladiyya don ci gaba da karatun littafin sharfal warakat ke usul littaf wannan kuma shine darasi na nawa malama goma Thank you. gudu shi ne hujja kenan da za goma ne sun na za mu tafi تعريف الأصول تعريف الأصول وأبواب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه وأبوابه وعلم أصول الفقه طرقه على أصول الفقه وأبوابه إيه، وعلم أصول الفقه وطرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه وهو باعتباره لقبا لهذا الفن وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه قال علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها wannan ta'arifi na usulul fiqh tun da dama ya ce ana ta'arifin sa ta hanyar ta'arifi na farko bi itibari juz'aihi ko a yi ta'arifin sa ta hanyar yin izina da bangarorin sa guda biyu kalmar usul da kalmar al-fiqh usul al-fiqh to a can bayan mun riga mun yi ta'arifin sa bi itibari juz'aihi yani bi itibari mufradaihi muka ce usul jam'i na name na asl wal aslu ma yubna alaihi ghayru ko sannan sai muka zo muka yi ta'rifin al-fiqh muka ce ma'ana al-fahm wa kaza wa kaza ila akhirih istilahan ko ma'ana shi ne kaza kaza kaza ila akhirih to kaga gama da wannan to yanzu zai ta'arifin ta'rif ne na usul al bi itibarihi alaman bi itibarihi laqaban ala fannin muayyan idan ka ɗauki kalmar usulul ciki gaba daya a matsayin ta na suna ga wani fanni ba ruwanmu da kasancewar usul jam'u asul ku kaza kaza kaza a'a lokacin da su masu wannan fannin suka ce usulul fiqh ko wanda ya san su ya an ce usulul fiqh me ake nufi baya kallon daidaikun kalmomin yana kallon kalmomin guda biyu a haɗe da juna wace ma'ana za su bayar a matsayin su na lakabi ko suna ga wani fanni ina fata kun bayyana ina ce ilmu usulul fiqh turuquhu ala sabil al ijmal wa kayfiyatu al istidlal biha shi ilmi na usulul fiqh shine turuquhu ala sabil al ijmal hanyoyin usulul fiqh din ko kuma hanyoyin saduwa zuwa ga fiqh din karan kansa ala sabil al ijmal a jumlati wa kayfiyatu al istidlal biha da kuma kaifiya ne da za a kafa hujja da su bayanin yadda za a kafa hujja da waɗannan hanyoyi da fa qawluhu turqu dan duk wancan abin da ya faɗa zai zo ne da yake cikin gurin ya farfasa shi bayan daya sai ce mai fa qawluhu turquhu na'am fa qawluhu turquhu ay turqul fiqh والمراد أدلة الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تبحث التي تبحث, التي تبحث في أصول الفقه جميل إذا أتت ce الفقه fikihi ma'ana da yake ilmu usulul fikihi turukuhu طرق turuku wal muradu abinda ake nufi da turuqul fiqh kuma adillatul fiqh al ijmaliyya dalilai na fikihu a jumlace dalilan fikihu a jumlace menene dalilan fikihu a jumlace wahiyal qawaidul amma allati yahtaju ilaiha al faqih sune ka'idoji gamammu waɗanda mai fikihu ke bukatan su kamar misali daga cikin ka'idoji ga mammu na alfikihu za ka sun ce al'amru lil wudu al'amru lil wudu wannan ka'ida ce ga mamma al'amru lil wudu da suke nufi da idan sun ce al'amru lil wudu ma'ana dukkan wani umarni da ya zo cikin qur'ani ko hadisi to aslan dama an sanya wannan umarni ne don ya fa'idantar da mai wajen da Allah ce aqimis salata ka tsayar da sallah to za a fahimci karkashin wannan umarnin tsayar da sallah ne hukuncin sa musabi ko wajibi wajibi haka da yake a qimus salata zuwa ga taron mutane wa atu zakata wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun kaga duka waɗannan aqimu da atu da ati'u duk ne yake fa'idantarwa wajibi ke fa'idantarwa sannan kuma annahi da tahrim wannan ma ka'ida ce amma a wurin duk lokacin da aka hani to abinda wannan hani ke fa'idantarwa shine ne haramci yana na haramci da Allah madaukakin sarki ce la taqrabu az-zina la taqrabu az-zina wannan na nuna ke kenan zakkewa zina mai hukunta sa haramun da haka Allah ce la taqrabu haka dace la taqrabu salata wa antum sukara wannan sai nuna zakke wa sallah yayin da mutum ke cikin maye me haramtarsa me hukuntarsa haramci tun da la taqrabu salata wa antum sukara wawu wannan wawul hal eh, yani la taqrabu salata wa halatu kaunikum sukara yani wa antum sukara to dukkan inda hannu ya zo cikin qur'ani ko hadisi kenan na nufin me wato ainihin haramci to kaga wannan kawaid ne amma wal ijma'u hujja haka sukan ce al ijma'u hujja idan malamai suka yi jima'i kan matsala to wannan ijma'i ya zo ne ya zama hujja ya zama hujja kenan matukar an samu tabbataccen ijma'i wanda ba a shakka shi ijma'i duk malamai sun yi da hujja ne amma inda matsalar take wajen subutul ijma domin kasirin min al-ijma'at allati tuhka fi kutubul fiqh la sanada la an gane ko ya sun dama zaka yi ce masala malamai sun yi jima'i amma idan kana bincike kana bincike sai ga an samu wanda ya saba to da an samu mutum ɗaya ya saba kai hamdala kuwa wato ya kuma kalla da an samu mutum ɗaya ya saba to wannan ijma'in ya zama tabbatacce bai zama tabbatacce ba kamar yanzu misali za ka suna cewa an yi ijma'i da dukkan mutumin da ka jinin al'ada ta yanke to an yi ijma'i bai halatta ya sadu da ita ba har sai bayan ta yi wanka haka za ka yi ta ganin cikin lagarin kyau. Eh, ibn hazm ya zo cewa ya ku an yi ijma'i hatta ibn kasir ya kaito ijma'i ibn kasir eh, eh, ibn hazm ya ce wa ya muku an yi ijma'i bayan mu mun ga su kata da su wane ne waɗanda suke bada fatawar cewa matar ka ko kama ruwa ta ya halatta kuma ka sadu da ita Eh, ba wanda yake jima'i cewa lallai sai ta yi wanka ko kama ruwa ta yi ko alwala ta yi ta kamar ruwa ta yi alwala ka ai ba wanka ba sai to ya halatta mutum ya sarbe sai yi su dai wannan wankan da yana na akanta yanzu ya zanto wanka biyu sun taru akanta ga wanka na mai na ɗauke jinin al'ada ga kuma wanka na na janaba a nan gudun kaga ɗaya ne daga cikin eh, wurare da ka ga an yi kai so ijima'i amma idan kai bincike sai ya gaba haka bane ba shi yasa duk matsala da kake son ka gane in an ce maka an yi ijma'i kake son ka gane kin haka ne ijma'in ko ba haka ba na farko tantance wani zamani ne aka ce an yi ijma'in an yi ijma'i a lokacin sahabbai ake nufi ko an yi ijma'i a lokacin tabi'ai ko an yi ijma'i a lokacin ta tabi'ina to kaga ijma'i idan aka ce na sahabbai ne to kaga sai ka koma cikin littattafan da suke yi kai to a kawal sahaba fil masail al fiqhiyya irin littafin al-musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba ko al-musannaf na al-Imam sanani suna da hikaito a kawalin sahaba fi masail al-fiqhiyya fi masail al-fiqhiyya to a lokacin kaga idan ka samu maganar wani sahabi kaga ka rushe wancan ijma'i kenan ya abin da aka faɗa na ijma'i ko maganar wani tabi'i da sauransu to kaga ijma'u sahaba ma yana da wahalar tabbatuwa to ballatana kuma na tabi'ai to kuma da tabi'ai da sahaba suka yawa tabi'ai to kaga su kansu ijma'in su zai to daga nan gure idan kai kasa na tabi'u tabi'i na irin na sai imam malik to shi kuma wannan shi kuma ya kara zama matsala kenan don su kuma sun fita da yawa ana kara yau kasu jama'ar suna kara yin yawa kuma daularin musulunci suna ƙara faɗaɗuwa kuma kana son ka ji ra'ayin kowane malami da ya kai matsayin hadi a matsala to sannan ka tara ka ce sun yi jima'i kaga abin da wahala to a takaice dai wannan ne wani lokacin kawai malaman fikihun wannan ne guda hudu za su yi ijma'i sai ya ce an yi ijma'i ga wanda bai san fikihun sosai ba sai ta an yi ijma'i saboda mai ya ga da malik da imam shafi da abu hanifa da ahmad bin hanbal su amma a daidai lokacin su kila laifin bin sa'ad bai yadda su fiyan bin uyena bai yadda ba waye waye bai yadda ba to da wannan guda hudu sun yi ijma'i ga bai zama ijma'i ba da a hudu cikin mutane wajen dubu ɗari biyar wanda sun kai matsayin istihadi ko dubu ɗari biyu sun kai rutubatul istihad hudu suka yi ijma'i kan mas'ala ragowar ko ba sai daba ai kaga bai zama ijma'i ba ba mai kama hanyar da zama ijma'i ba amma su hurar waɗannan sai ta makantar da wani sauran malamai sai ya ɗauka a su na an yi ijma'i wace wal ijma'u hujja wa nahwa zalika min al masail al kulliya duk waɗannan mas'aloli ne kulliya idan an ce mas'ala kulliya a faɗa abu guda ɗaya wanda yake yan da ta tabu ajza muta'addida karkashin su za a samu rasta masu yawan yanzu al'amuru ai karkashin amru akwai rasta masu yawa annahu ma karkashin sa akwai rasta masu yawan gaske amma sai a faɗi abin da yake shine na farko al'amru lil wujub kawai sai a yi tudu a kyale tare cewa an ce an san akwai al'amur din da zai zo la yake da wuzu domin an samu karina allati sarfatu min al-wudu ila al-istihbab za a samu akwai al'amur din da yake iltimas ne akwai kaza akwai kaza akwai da sauransu kamar yadda zamu gani nan gaba وأما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للأمر ومثل صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه ومثل الإجماع على أنه بنت الإبن تأخذ الثلث مع بنت الثلث حيث لا معصب لهما جميل yace amma al'adilla su tafsiliya dalilai ɗaiɗaiɗaiɗai kowace mas'ala a kawo mata dalili shine al'adilla at-tafsiliya kowace mas'ala guda ɗaya a kawo mata dalilin ta fala tu zakaru fi usul fiqh wannan ba a cikin usul fiqh zaka samu wannan ba usul fiqh zai baka kawai da amma kai zaka je kai gini akan su amma ba zai zo zai baka kawai tafsiliya ko adilla tafsiliya فلا تذكر في an الفقه با ان بتنسى اصول illa الا على سبيل in ان an kawo to ana kokarin a kawo misali ne kawai wal idah da fito da abu fili misal qawlihi kamar yadda za a kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata a lil amri wannan ya kunshi umarni aqimu salata umarni ne haka atu zakata ma umarni ne dan ka fahimci dai shi umarni din wa misal salatu ku sallallahu alaihi wa sallam ha ko misalin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fil ka'abati wato a dakin ka'aba lokacin da ya salla a dakin ka'aba yumassalu bihi bil fi'li ana buga misali na aiki fi annahu la yu'ummu aqsamahu aiki santsa. wanda baya shafar dukkan bangalori na aiki domin wannan mujarrad fi'il ne shin karkashin su za a iya fahimtar wajibi za a iya fahimtar mustahabbanci za a iya fahimtar manzo Allah kawai dai abu ne ya zo ya dace da ya ga ya kamata yayi sallah yayi ko kuma na nufin wannan duk wanda ya shiga cikin Ka'aba sai yayi sallah wanda zai samu kansa a cikin kwariyar ɗakin Ka'aba din sai yayi sallah an fahimta ku wannan aikin guda ɗaya na yi umma ka samu mabisul ijma' ala anna bintan ibni ta'khudhu thulutha haka kuma misali irin ijma'i da malamai suka yi cewa yar ɗanka namiji wato ba jikarka ba kenan jikarka wadda ɗanka namiji ya haifa yayin da shi babu daɗin ta a kudusa za ta ci sudusi ma'adinta sulbi tare da ya ta cikinka wadda ka haifa haisu la mu'assiba an gane ku yayin da ya kasance babu mai babu babu wanda zai musu ta'asibanci ta'asibanci shine wanda zai sa a matsayin su ci gado da farbi sai su koma za su ci gado ne ta hanyar asif an fahimta ko nan inda sai na fito da abin fili wato abin nufi dai ita jikarka inda ɗanka yana nan za su ci gado ba za su ci gado to sai kasance shi kana da jika kana da kuma iya ta mace wannan da iya ta mace inda namiji ne kaga zai hana wacce mai jikar cin gado to amma sai zanto iya ce mace ba ta iya hana wacce jikar cin gado dai ita kadai sannan ita kuma wacce jikar babu wa ko kani ta tare an gane ko da a ce kana da iya ta mace kana da jika ta mace kuma tana da dan uwa to lokacin da wannan yar ta mace ta dauki rabin dukiya wa in kanar wahidatan falahan nisfu abin da yayi ragowa sai a raba wannan jikoki waɗancan jikoki guda biyu da zakari dan saboda mai a lokacin za su shiga dole da asibiti abin da ya ragowa za a ba su a ce zakarin su hazu sai to sai zanto cewa ita ba ta da dan uwa namiji an fahimta ko sannan ita wannan yarka ita ma ba ta dan uwa namiji ita ma da an samu dan uwa namiji da jika ba ta da komai da yar da wannan dan uwa namiji sai su mai suma da zakari to kaga yanzu kowa la mu'assiba lahu al bint la mu'assiba laha wa bintul ibni la mu'assiba laha to a nan gurin yanzu kowa ya zanto zai shiga zone da farami to a nan gurin idan aka ba ya rabi ita wasan sai a ba ta sudusi ya za ta ɗauki rabi wa in kanar wahidatan an nis to ita kuma jikar ka wanda ɗa namiji ya haifa ya mutu ya bari sannan kuma kai daga baya Allah ka ka to ita kuma za a ba ta sulusi shine mai hadiya yace wa min tulibin ta'khudhu sudusa idza kanat ma'al binti misalan yutaza wa min tulibin ta'khudhu sudusa mata idza kanat ma al binti yani idza kanat ma binti sulbi misalan yutada wannan misali ne za a yi koyi da cewa babu da bangado to shine nan gure ce ala anna binta libni ta'khudhu sudusa ma binti sulbi haythu la mu'assiba lahumma yayin da duk su biyan ba su da mai asiki wanda zai sa su gado da asiki ita yar ka batar dan uwa namiji ita ma wacce ta kasan batar dan uwa namiji kaga la mu'assiba lahumma kenan to kaga wannan ma a ce wannan ai ijma'i ne kuma al ijma idan aka ce ijma'i hujja ne sai a ce kamar me sai su ce kamar ku yi kaito mana mas'ala ta sai ta ijma'i a matsayin misali sai su ce kamar misalin al ibni eh, idza kana ma'a bintul sulbi fa innaha ta'kulu sulusa wa hadha ijma'un a nan wurin lokacin da suka kawo wannan ba wai suna son su shiga cikin fikihu bane sun kawo shi ne a matsayin misali na na ijma'i su malaman usul fiqi kwata kwata ba sa tattauna kan ya qadaya fiqhiyya mas'ala ta su me hukuncin kaza me hukuncin kaza su dai za su yi al'amru lil wujubi wan nahyu lit tahrim wa kaza wa kaza bi kaza wal ijma'u hujja duk waɗannan ka'idodi suke baka amma lokacin suka kawo wata mas'ala far'iyya to sun kawo ta ne tawbihan li tilkal qa'ida wa tamthilan laha la li'annahum yuriduna ad-dukhul fi al-masail al-fiqhiyya ba sa son su ciki wannan su idan suka ba ka ka'ida sai sai ka shiga ciki da kanka ka je kanka karanta amma su in kaga sun kawo to sun kawo maka ne a matsayin mai misali sai sai mi وعبر المصنف كغيره بقوله طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه بناء على المشهور عندهم وهو التفريق بين الدليل والأمارة وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات قد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم ورجوتي أبا أمك وأنت أبا نعم أبر المصنف غيري شيء ميوانا للتافي الورقات الإمام الجويني الله يجزاه رحمه sai ya ba da bayani ga gairihi kamar waninsa bi kaulihi da cewa turukul fiqhi a madadin ya ce me adillatul bina bina'an alal mashhur indahum ya faɗi haka ne saboda abin da yake shahararre a wajen su wa huwa shine cewa at-tafriqu bayna ad-dalil wal amara sukan bambance tsakanin ad-dalil da al-amara mun yi magana wannan a baya wa aktsaru usulul al-fiqh laysa adillatan bal hiya amarat suka ce usulul fiqh galibin su ba dalilai bane ba amarat ne wa kar zakarna ba fa ar ra'ayi fi ma taqaddam mun riga mun ambaci wannan ra'ayi ne mai rauni wato a lokacin da wuce a baya a takaice dai kamar nan mai sharhin yana so ya ce da ya ce surukul fiqh gare ce mai adillatul fiki shine na'am وقوله وكيفية الاستدلال بها هذا معطوف على قوله طرق أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها على الأحكام وبقى أمر ثالث وهو معرفة وبقي نعم وبقي أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل وهو المجتهد وإنما تركه المصنف لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات إلى صفات من يستدل بها فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد وسيذكر ذلك في آخر الورقات حيث قال ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه إلى إلى آخره. وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال yanzu mun gama bayanin me طرقه ko على سبيل الاجمال wato kamata yace adillatuhu ala sabil al sai kuma yace me da sanin yadda za a kafa hujja da su su mai su turuk din kenan wanda ne dai adilla din yadda za ka yi ta'amuli da su هذا معطوف على قوله طرقه وتولى ياي أطفن صنع كم طرقه طرقه على سبيل الجمال وكيفية الاستدلال أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية shi dai ilimi na usul fikihi yana kaiwa ya kawo ne fagensa shine adillatul fikihi al-ijmaliyya dalilai na fikihu a jumlace wa kayfiyatul istidlal biha ala al-ahkam da yadda ake kafa hujja da su akan hukunce hukunce yadda za a kafa hujja da su idan ka san al'amarin nujub to ya za ka kafa hujja da duk inda kaga ga amurka ce lalle wannan yana fa'idantar da wajib to wannan shine abin da usulul fiqh zai koyar da kai sai ya ce lokacin da ya ce wa kafiyatu lil biha sai ce wa baqiya amrun salis amma akwai wani abu na uku da ya rage wa huwa ma'rifatu halil mustadil sanin halin shi mai kafa hujja din wa huwa al-mustahid shine mustahidi wa inma tarakahu al-musannif li anna kafiyatu lil istidlal ya kyale shi zai ambace shi ba cikin ta'arifi kamar yadda sauran malamai suke ambatan su cikin ta'arifi saboda me domin kaifiyatul istidlal sanin yadda mutum zai kafa hujja da su waɗancan dalilai ta jirru ila sifati man yastajillu biha wannan zai ja mu zuwa ga mu gane siffofin shi mai kafa hujja din shin duk wanda ya kaida a cikin usulul fiqh zai dauke ta ya kafa hujja da ita akan hukunce hukunce ko kuma a'a akwai buƙatar duk wanda zai haka ya zanto yana da wadansu siffofi na musamman waɗanda za su ahala shi ya zanto ahaliya ne yin haka فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها ديكي وكيفية الاستدلال أن يكون شاب قدازيو يدى ذا كفى حجر دكما وانين من كف حجر abu guda biyu biyu kunsa amma su sauran malamai sukan ambace su ne a lallabe ba a dunkule ba kamar shi yadda da ya ce sai ce fakta fa bi zikir kafiyat liza sai ya takaita akan ambaton yadda za a kafa hujja din a an zikiri sifati man yastadillu biha ba tare da ya kawo sifofin mai kafa hujja din ba huwa mujtahid shine mujtahid wa sai zikru zalika fi akhir al-waraqat al-waraqat zai ambaci wannan a karshen littafin haisu qala wa min shurutul mufti an yakuna aliman bil fiqh yana daga cikin sharuɗan mai bada fatawa ya zanto ya san fiqh abin nufi ne shi malamin na so da ya abin da ya kamata ya rubuta lokacin da yake wannan ta'arifi sai ya ce ne turukuhu ala sabilil ijmal ko turukuhu ala sabilil ijmal وكيفية الاستدلال بها على الأحكام an gane ku wa sifatul mustaqim ina ba ta an fahimta wato sai zanto abu uku ne na farko me turuku huwa la tilil jimal abu na biyu shine me kayfiyatu istidlal bi hadhihi turuq na uku shine ne bayanin sifatul mustajim abin da yake so ke wato kenan usulul fiqh da magana akan abu guda uku abu na farko dalilai na fi kihu da ala sifatul ijmal wanda su muka yi bayanin su a karan abu na biyu kaifiyatul istidlal biha yadda mutum zai kafa hujja su wannan dalilan abu na uku shine ne sifatul mustadil siffofin shi ne kafa hujja wanda idan an ce al-mustadil anan gurin ana nufin al-mustahid ana nufin al-mufti me sifofin sa shin duk wanda ya san wani bangare na waɗannan turuk ya san waɗansu ka'idoji uku hudu biyar kenan ya zo mujtahidi da zai dauki wannan ka'idojin ya shiga cikin alqur'ani ya tazakulo hukunce hukunce ya shiga cikin hadisi ya tazakulo hukunce hukunce ina ba ta fahimta sannan idan ya san waɗannan ka'idoji ya zai ta'amuli da su wajen bambance anwa na al'awamir tun da al'awamir suna nan da yawa shin duk inda naga amru ya zama da wujub kenan dan sun bani wannan ka'idar amma ko hunaka amrun lil istihbab sannan hunaka amrun ma'anahu al iltimas sannan hunaka amrun ma'anahu du'a ina fata an fahimta dan umarni na zuwa amma da ma'anar mai addu'a yadda muka ce rabana la tu'akhidna in nasina wannan muna yi wa Allah hani ne <laughs> ruko ne la tu'akhidna in nasina wa qata'na la ta'mil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina ila akhiri kaga wannan menene roko ne fa aku anna umarnin cewa Allah nan ko roko amma ka ga fi'il al-amr ne wa ghfir lana warhamna anta mawlana a ce sanin yadda zan kafa hujja da su abu na biyu kenan bayan na san adilla san sai kuma in san me kayfiyatul istidlal biha sannan kuma sai a zo abu na uku me ya siffa ka dai ita ta bani dama in yi ta'amuli da abin yadda ya dace to amma shi kawai sai ya takaita da ce turquhu ala sabilil eh, istidlal eh, ala sabilil ijmal sai ce wa kabir ne al istidlal biha sai ya takaita kawai ba tare da ya fadi fadi musulil ba to shine shi mai sharhi yake kare shi yace da yake wa kabir ne istidlal biha dole ai da an ce kai sannan yadda zaka fojar su za a koma zuwa ga shi mai kafa hujjar to bai kafa hujjar ko me ya sufofin sa duk da bai faɗa ba abin zai shiga cikin ma'anar zantar yana fatan kun fahimta سيكمي والمراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وسلوك الاستدلال دلالات الألفاظ نعم سنن كما a shurutul istidlal sharadin kafa hujja da dalili kaga na farko idan aya ce ta qur'ani ba maganan da isiya ko me ya tabbatar shin hal hiya nasikatun aw mansuha mutun ya san wani dan kare je kafa hujja da aya da take mece ce mansuha kaga lamar ya da lalace aslan kaga nan bai san kai fitul istidlal ke ba wanda ya je mun su zai hujjar idan hadisi ne kuma farko ya gane sahihi ne ko da'i daidai da dauko hadisi da'i kaga ai ba a hujjar hadisi da'i dole anan sai ya tantance tukuna idan hadisi ya tabbata sai hal huwa nasikun aw mansukh hal hunaka ba amma aradahu min al-adilla walla laysa hunaka ba yu'ariduhu min al-adilla al-ukhra wannan hadisin ya ci karo da wannan hadisin ko bai ci da shi ba idan ya ci da shi ya za a yi jam'u bainahu ba kaga da wannan shine kayfiyatul istidlal yadda za ka fahimta dan ka san ka'idar daban ka san dalilan daban amma kayfiya ne da za ka yi ta'amuli da dalilan shi kuma daban an gane ku na'am mhm. فمن دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه جميل جدا بيتي دلالات الألفاظ كمرمي بيتي كالعموم كمرت لفظي عام والخصوص ده كما لفظي خاص wal idlaq kamar lafazi muqayyid wa kuma lafazi idlaq lafazi mutlaq wa taqyid lafazi wanda yake muqayyid wa shurutul istidlal abinda ko ake nufi da sharuɗin istidlali ɗin ka haml mutlaq al muqayyid dai idan ga mutlaq ga muqayyid dole ne ka dauki nan mutlaq ka dora akan me akan wa ga dole a lokacin nan ka ka akan wa ma'rifat tarjih inda ta'aruf da gane yadda zaka rinjayar da wani dalilin akan wani idan sun ci karo da juna wa hauzalika zalika da kwatankwacin haka shine kamar ka san annasu kul mansub mimma yubhasu fi usul al-fiqh cikin ilan abinda ake gane shi ko ake binciko shi a ilimin usul al-fiqh أن نعم ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط لها القارئ ويستعد لها ولم يذكر المطلق والمقيد لأنه سيذكرهما في الكلام على العام والخاص في المناسبة بينهما والله أعلم في مال ya الأبواب التي تضمنها أصول الفقه wato babukan da usulul fiqhi ya shafa sune ne kamar aka samu kalam wannan da yana cikin usulul fiqhi al-amr wan nahy wato umarni da hali al-am wal qab al-mujmal wal mubayyin wal zahir wal mu'awwal wal af'al af'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam sun tufid al-wujub aw tufid al-istighfar ba cewa yi ba ba cewa yi karkai ba kawai an ga ya aikata to wannan me yake fa'idantarwa wan nasikul mansur wal ijma' والاخبار والقياس والحظر والاباحه الحظر واتو انا ابو اتي كركي احرم تاتكي اتي ان حرم تكلا حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير الاباحه ان قال لكم وان لكم سيد البحر وطعامه متاء لكم وللسياره وترتيب الأدلة دكما جيرا تدللي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس أنغاني هو وصفة المفتي والمستفتي ده صفر شيء ميين فتوى والمستفتي ده كمون ده كي نمان أباشي فتوى وأحكام المجتهدين ده كنتو كنتم مجتهدين kowanne da matsayinsa da matakin iliminsa da kome ya kamata to duka waɗannan usulul fiqh ya kunshe su gaba daya a ce daga nan sai ya gane usulu suke daban ke kome fikihu daban da idan da in kiwo ake magana da sai a fara da at-tahara din a ciki ayi maganan albiya ayi maganan alwudu ayi maganan al a ayi maganan atayammu ko ba haka ba sai a zo al-azan sai a zo as-sala sai a zo az-zaka sai a zo a sawm ramadan sai a zo al-hajj an gama da ibadat sai a shiga fikihul mu'amalat wani ya fara da buyu'a wani ya fara da aure gurgurdan yadda kowa ya tartibin mun sa ai ta tafiya ana ta tafiya to kaga usulul fikih da fikih da ba dan shi kaga waɗannan su ne usulul fikih ya shafa yana ta'amuli da lafazza ya ka ka'idar yadda ka je sai ka shigar da su can cikin waɗancan al'abuwa na as-sahara da me yi ta amuli da su zai ma fitila yadda ka fahimci wancan da in ka fahimci wannan lafazin ba ka fahimci wancan ba sai dai ai ta faɗa ma abin da aka faɗa ma ka sani wanda ba faɗa ma kuma ba ka iya gano shi ba da kanka amma in ka san wannan lafazin da wanda aka taɓa faɗa ma da wanda ba taɓa faɗa maka ba za ka iya ne mun ciko shi mun gane ku ne sai yake kare shi cewa ثم ذكر المصنف الابواب التي تضمنها وصول الفقه لاجل ان ينشط لها القارئ ya ambaci waɗannan abubuwa da kaza da kaza don mutum ya samu nishaɗi yanzu a ce a cikin littafin nan zan san am zan san khas zan san mujmal da mubayyan da azhar to wannan sai ya sa mutum karsashi ya ambace su a jumla ta kafin ya su da don ya sa maka karsashi wa laha kuma dan mutum ya musu tanadi da shiri da ya kamata yi. wala nadhkuru al a cikin sai bai ambaci mutlaq da muqayyad ba gashi ya ambaci da ko ba haka ba saboda mai bai ambace su ba da fil idan ya zo wajen magana akan al wal khas zai ambace su zai ambaci al saboda ne lil munasabati bainahuma da munasaba tsakanin wannan wani ma idan bai tsaya ya sa lura ba ba zai iya gane bambanci tsakanin al da al ba da kuma alkhas da almuqayyad sai da kamar abu da yake kada cewa ko bambanci ina fata an fahimta domin kaga ai zaka samu fi almutlaq wahidul ladhi aini wani abu ne guda ɗaya aka ambata amma ba a ce kowa ne ba kamar ka ce cikin ku wani yazo cikin ku wani yazo wannan kalmar wani din ta shafi wa ta shafi kowane ɗaya a cikin kadai duk wanda ya tashi ya gaskata wannan lafazin ina fata mu fahimta amma idan nace ku zo ku duka wannan ya shafi mai to kaga na farko shine mutlak wannan na biyu shine mai am lokacin da nace ku zo lafazin ku zo ya shafe ku ku duka a haɗe amma idan nace wani ya zo to ya shafe ku ku duka amma ba a haɗe ba duk guda ɗaya da shafi ya yi ya gaskata wannan umarnin to kaga wannan shine bambanci to amma ba kowa ne ke gane bambanci tsakanin am da ko mutlaq ba ina fata mun fahimta to sai sai mu cikin alkalam tunda da ya jira su yace akwai aka samu kalam ko sannan yazo al'amr sannan yazo annahi sannan karatu shine kuma ba su dai dai kuma yanzu na'am al kalam kalam fa fa amma aqallu ma أقسام ma فأقل minhu al kalam يتركب aw ism aw ism wa fi'l aw fi'l wa harf aw ism wa harf يؤنى أهل الأصول يعنى أهل الأصول يعنى بمباحث الكلام وأقسامه وهي مباحث نحوية وبلاغية وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه حيث إن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقف متوقف على متوقف على معرفة اللغة العربية لأنهما بلسان عربي مبين ومن لا يعرف ومن لا يعرف يعرف اللغة لا يمكنه لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا جميل يغنى أهل الأصول بمباحث الكلام ما لم أصول سنة ودعموها سنة كلا وادة مباحث الكلام ومباحث مباحث نزل آه، بنغلولي كوبابك نزل في وقتامه دكما كشكشنطا suna kulawa da su ta yadda za su san su wa hiya mabahis na hawiya wa balaghiya wanda galibin su mabahis ne na nahwu da kuma balaga wa zalika li annaha hiya al madkhalu ila usul al domin sanin mabahis al kalam din nan sune mabudin mutum zuwa ga shiga cikin usul al fiqh حيث ان الاصول يعتمد على الكتاب والسنه domin gaba ɗaya shi usul din yana jinginuwa ne akan qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wali da والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية shi kuwa kafa hujjar Kur'ani da hadisi yana dakatuwa ne akan cikakken sani dangane da harshen larabci li'annahuma bi lisanin arabiyyi mubin domin alkitabu wa sunna din an saukar da su ne da harshen larabci mabayyani wa man la ya'rifu al-lughata la yumkinu istinbat al-ahkam wanda duk bai san larabci ba sanin da ya kamata to ba shi iya yiwuwa ya iya zakulo hukunce hukunce min alkitabi wa sunna daga alqur'ani da hadisi istinbatan sahihan istinbati wanda yake mai kyau tunda da harshen larabci ake bukata su shi yasa dole a cikin usulul fiqh sai magana akan harshen larabci ko da a take ta ne wato waɗansu ka'idoji wanda za su taimaka maka wajen fahimtar sauran to sai zai ci gaba sai kawo wannan aka samun kalam din an gane ko aka samun kalam fa kallu ma tarakabu minhu kaza ci gaba qawluhu fa amma aqsamul kalam ila الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا. نقول كذا في فارد أقسام الكلام. babin da yake magana a kan kashe-kashen zance kashe-kashen zance yadda muka san shi a nahau sai ce fa kallo ma ya tarakkaba minhu kalam mafi karancin abin da zance ke gino a kansa kafin shi mai littafin ginin kaza da kaza to ana aka samu kalam sai shine shi kuma zai mana ta'riful kalam al kalamu lugatan al lafzul mawdu'u limana idan an ce zance shine dukkan wani lafazi da aka sanya dan ya bada wata ma'ana dukkan wani lafazi da aka sanya shi dan ya bada wata ma'ana amma a islahance al-lafzul mufi lafazi mai amfani to kaga a nan gurin mai ta'arifin zance akan lafazi mai amfani kadai eh, ina ga ba zai bari dan al-lafz zai iya daukar lafazi ko da guda ɗaya ne sannan ya zanto al mufi da da ya ce al-lafzul murakkabul mufi su malaman nahawun haka suke faɗa al-lafzu sai ce ne al-murakkabu al-mufid domin lafazi idan bai zama murakkab ba kaga ba ma zai bada fa'ida ba sannan sai ce al-mufid al-lafz al-murakkabu al-mufid mislu Allah rabbuna kaga nan lafzi murakkab ne ga kalmar Allahu ga kalmar rabbu ga kuma me na wa muhammadun nabiyuna kaga nan ma ai murakkab ne muhammad ga kuma nabi ga kuma na wannan dukkanin su zantuka ne لا كما تأتي اللفظ المركب المفيد نعم نعم ولم يذكر المصنف ولم يذكر المصنف تعريف الكلام بل اكتفى بأقل ما يتركب منه فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان كما مثلنا أو اسم وفعل مثل جاء الحق وزهق الباطل فهذا فعل وفاعل ومثل وقضي الأمر فعل ونائب فاعل aw fi'lun mubihi a hankali na'am yace wala zikru musannif ta'rif al-kalam da ya kamata yayi ta'rif al-kalam shi bai yi ba yanzu shi mai sharhi ne ya mana me ta'rif din shi amma da yake wa fa amma ka samu kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu eh wato shi kashe kashen zance to mafi karancin abin da zance ke ginuwa akan sa shine kaza da sai ta arifin zance sannan ya zo aqallu ma yatarakkabu minhu kun gane wannan ai sai sai bal iktafa bi aqalla ma yatarakkabu minhu sai ya takaita akan mafi karancin abin da zance ke hawhawa daga gare shi fa zakara anna aqalla ma yatarakkabu minhu al-kalam usman sai nuna cewa mafi karancin abin da zance ke ginuwa yana ginuwa ne akan sunaye guda biyu kama masalla kamar da muka bada misali kaga Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna misalin mu ba zai gaskato akan wannan ba tunda mu misalin mu kowace kalma uku ce a wajen wato dai koya mutum ya shiga cikin fannin da ba nashi ba sai kaga <laughs> aw ismun wa ko kuma zance ko kuma suna da fi'li kamar ja al haqu kaga ismun ne yayi ja fi'li ne al ko me ne ismi wanda ke fa'ili din kenan sai ce fa hadha fi'lun wa fa'il wannan kowanne fi'ili da fa'ili ne ja al haqqu zahaqa al batil wa mithlu da kuma wa qudiya al amru kaga qudiya ma fi'ili ne al amru kuma shi kuma ismi ne wato ya zama fi'il wa na'ibu fa'il fi'ili ne da kuma na'ibul fa'il aw fi'lun wa harf يتي كمر في إلي دهارك مثل ما قام ولم يقم وهذا ما أثبته قوم منهم المصنف فلم يعدوا الضميرة قام ولم يقم الراجع إلى زيد مثلا, مثلا لم يعدوه لم يعدوه لم يعدوه كلمة لعدم ظهور وقوله أو يائسة يائسة mun fahimci abin da ya buga mana misali mafi karancin abin da zance su jinuwa sun su shine ne na farko ismani ko a cikin isman din nan shi ma ne ya kawo Allahu rabbuna wa Muhammadu nabiyyu na muka ce a wannan ai ba suna yi guda biyu ne suna yi uku ne an fahimta ko amma da zai ce alkitabu muti ga wannan kowa ya ta menene yi ne guda biyu an gane ko ko ya ce muhammadun rasulun A wannan shi ma ne nan sunaye ne guda biyu daga nan gudun sai ce ne ko me au ismun wa fi'l is wa fi'l ismun wa fi'l shi ne buga wannan misali da ne ja al-haq ha kuma da hakal babu an bayin da ko sai kuma yace kamar me abu na uku fi'lun wa harf fi'lun wa harf to anan gurin rikici ne fi'ilun ilin harf ko wajen malaman hau ba za su tsaye da cewa fi'ili da harafi za su ba su ma'ana ba su yadda da wannan ba da ya tashi kawo misali sai kawo misalin ma kama an gane ko da kuma lam ya kuma shi a wurinsa haza harfin wa haza fi'ilun kuma idan an ce ma kama ka fahimta a kuma lam yakum hadha harfun wa hadha fi'lun su a wajen malaman nawa ba sai ta ba wannan kama din dole sai ta kaddara masa fa'ilin sa kun fahimta ko idan ka ce ma kama ta eh, ce to kama fi'li ne ma min fi'lin fi duniya illa wa lahu fa'il duk fi'li a duniya ba yin kansa yana da fa'ilin sa ta ce aina fa'ilu da ce fa'iluhu damirun mustajirun jawadan takriruhu huwa udu ila zai idan zaid kike so ka bada labarin asalin ma kama zaidun ne sai ka ce ma kama sai kai shiru ma'ana ka sace zai din ka kyale huwa a ila zai za a wurin nan gurin ya zama fi'ilun wa harfun wa ismun amma shi sai ce aw fi'ilun wa harf wanda su ce don malaman hausa wannan haka abin ina ba dan bai don za nan shi za mu ta goma malaman hau malaman hau tunda a fannin su ake dai zai shiga cikin zancen su to dole ne fi su yadda su ya zama mukallidi shi ma a wajen amma ba zai istihadi wa nan ya istihadi a can inda ya hada din gaba sai su da dama ba zai wannan ba sai ce wa hadha ma hu qawmun minhum al shi ne shi mai sharhi yace wannan abin na cewa um, fi'ili da harafi suna iya gina zance kamar ma kamar da yace wannan shine abin da wadansu mutanen suka tabbatar cikin a cikin su kuma akwai shi kuma wannan littafi al-Imam al-Dawaini fa lam yuddu ad-damir fi qama wa lam yaqum ar-rajul ila zaidin masalan su ba sa kida ya damirin da ke cikin nan ma qama huwa lam yaqum huwa الراديو ila زيد wanda kamata ya kuma zuwa ga da masalan a bisa ga misali ba sa ya shi a matsayin zance lam yurduhu kalimatan ba sa kirga shi a matsayin kalma saboda ne li adami zuhurihi wa wujudihi dan babu shi a fili ba mu shi ba kuma a sarari wa addahu an-nahawiyyun kalima amma su malaman nahwu suna kidaya wannan lamirin a matsayin mai kalima da annahu fi hukm al-malfuz al-mawjud domin daidai yake da wanda a iya furta shi da baka sannan da shi duk da bayana wata tawakkafin fa'idatul kalamiyatu alayhi fa'ida ta zance tana ginuwa ne tana tsayawa a kansa wa huwa dhamirun mustatir lamiri ne wanda yake boyayye wal mustatir ka sabit lamiri boyayye ko kamar sai ne gashi ana ganin sa saboda haka ko yan usulun suke yin ma baku da shi a matsayin kalma wannan ko ta shafa amma dai ana hawance suna kirga wannan a matsayin kalma dole cikin da za a kaddara ka da al-muqaddar da az-zahir a wajen su abu ɗaya ne da anna kilahuma yatawaqqafu ma al-kalami alayhi kowanne babu yanda za a yi ma'anar zance ta jinsu yan akwai dai dan ta zo suka ce ma kama idan aka ce ina fa'idan ka ce ai akwai shi ko yace akai to dole kenan ka yadda akwai sannan kuma daga wata ka kuma hujja babu shi a rubuce amma ba akwai shi a tunani ba to kenan akwai shi idan an tashi kila yin lissafi amma ka ce babu shi a rubuce babu shi a kaddare to kenan babu zanta ina fata mun fahimta sai kuma yace me وقوله أو اسم وحرف هذا في النداء مثل يا الله وهذا فيه نظر لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله لأن تقديره أدعو الله وحرف النداء نائب عنه فيرجع ذلك إلى صورة الاسم صورة الاسم مع الفعل وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل جمل الجمل نعم جمل ومعرفة الفرد مفرد من المركب فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون yake au ismin wahar sai kuma ta ne suna da harfi abu na hudu ke ismin wahar ismin wahar shine kamar mai yake wannan kamar ababin nida'i kenan hada fil nida wannan a cikin da zai zo ka zo ka ce me ya Allah ko ya zai misali wannan harafi ne wannan ismi harafi ne wannan wannan ismi kaga ismun wa kuma shi ma an yi dazance ne sai ce wa haza fihi nazar wannan fa akwai dan ta cewa a cikin fa idan sun ce fihi nazar suna nufin akwai ta cewa ba a sallama ba saboda me لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفائله لأن تكبيره أعده الله wannan dan abin da muke a fili ba shine zance ba ma'anarsa ne zance shi wannan din ya Allah ba shine zance ba amma ma'anarsa adu Allah adu Allah to ya Allah kaga ai kalmomi ne guda uku domin adu'u nan gurin ya zama fi'ili sun to ad'u Allah ga ga kalmomi ne guda uku domin ad'u nan gurin ya zama fi'ili mudari wa fa'iluhu takdirun mustaqbil mustaqbil wujuban takdiruhu ana sannan kuma ga Allah ka kalmomi guda nawa kenan nan ba musallama wa cewa ismi ne da harafi kadai domin ko da mun ga an ce ya Allah ma'anarsa adu Allah ko da mun ga an ce ya zai ma'anarsa adu zai ad'u zaidan ba ma'anar sa kenan ad'u zaidan ba ga zama kenan fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi mansub a sai ba ismi da harafi bane kadai a a ismi ne da fi'ili da wato fi'ili ne da fa'ili da maf'ulun bihi mansub wannan tarkibin yana ba da wannan ma'anar wannan tarkibin yana ba da wannan ma'anar da haka ma'anar muke kallo ba kayan lafazin ba da ke nan gudu su malaman na hawan abin da suke gani ke idan an ce adu zaidin bai wa kace harafin da ismi kuma kawai ya bada ma'ana a ai ma'ana su zaka kalla adu Zai shine ma'anar ya zai adu Allah shine ma'anar ya Allah to wannan ma'anar za a koma shine yace لأن تكبيره أدب الله وحرف النداء نائب عنه أدب الله إن آكا حرف النداء دين يزنتو يا وجلسي فيرجع ذلك إلى سورة الاسم مع الفعل وأن فيه كما وأن سورة الاسم مع ماذا؟ مع الفعل سورة الاسم مع الفعل آه، وحرف النداء آه، من آه، وغرض المصنف وغيره من الأصوليين abinda dai manufar shi mawallafin wannan littafi shi da wani cikin malaman usul fikihi manufar ita ce ne bayanu a kasamin jumal bayyana kashe kashen jumla akwai jumla cikin ginuwa daga ismun wa ism kalmar mubtada wal khabar akwai jumla da jumla cikin ginuwa daga ne ism wa fi'il kamar fi'il wa fa'il an gane ko kamar fi'il wa na'ibu fa'il akwai jumla cikin ginuwa daga kaza shine kawai suke so su bayyana wa ma'rifatul mufrad min al-murakkab kuma suna so su bambancewa mutane tsakanin al da kuma al-murakkab kadai fa zalika lam ya'khudhu fihi bi tahqiq alladhi yasluquhu an-nahwiyun da haka su wajen bayanin su da siriki bin diddigi ba kamar yadda malaman nahwu suke bin diddigi kafin su faɗa su kawai sai zan so suke su faɗa maka dai a yi zance yana ginuwa daga kalmomi guda biyu kalmomin nan guda biyu ta iya guda biyu biyu ismi ne ta iya ɗaya fi'ili ne ta yi ismi ta iya ka ko wajen ta iya ta iya suna magana da sauri sai suka shigar da kansu cikin abin da ba za su fita ba a nahawance ah, amma dai kawai abin da suke so su nuna maka dai bambanci tsakanin mufrad da murakkab dan nan shi kanshi murakkab bambance bambance da ke tsakanin hadal murakkab wa hadal murakkab hada fi'il wa fa'il hada eh, mubtada wa khabar ba da isman ko kuma اسم وفعل هنا ina fata mun fahimta ah, fi'l wa ونائب ko زي wa اسم وفعل duk هذا فعل cikin ism wa fi'l wato kaga zama fi'l wa كادس ko fi'l wa na'ib fa'il kawai yace su so yake dai kare su ko da ka gajiya wasu sai musu uzuri su so su yake yace kuma mun gane Allah ta mu ba zai ka ka ya yake ba su والكلام جمع كلمة وهي اسم وفعل وحرف ووجه الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا فإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل الطلاب في الفصل وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها اشعرت هيئتها نعم وأشعرت هيئتها بزمن فهي الفعل فقام ويقوم وقم وإن لم تشعر وإن لم تشعر وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسم مثل محمد جميل شيء في da aka ce al zan jam'u kalma al-kalam wai jam'i ne na kalmar na na kalima al-kalma kalma daya al-kalam ya zanto jam'u ta kenan a da wannan ma fa wani rikicin ne eh ni kana ci ko mu wuce tunda ba nawa muke ba amma eh, al-kalim shine jam'i na kalima da al da al zan jam'i ne na ne na kalima an gane ko والكلام جمع كلمة كما يبقى اسم وفعل وحرف ita ko kalma ga sanan guda uku ce ko da su zanto ismi ko su zanto fi'ili ko su zanto harfi wa wajhu al-hasr fi salata abin da yasa aka take kalmomi gaba da aka ce iri uku ne anna al-kalimata idan ka kalle kowace irin kalma a larabci imma an ta tadullu ala ma'anan fi nafsiha ko dai ta nuna ma'ana a karan kanta aula ko kuma ba ta nuna ma'ana a karan kanta sai an hada ta da wata kaga sun zama biyu kenan ko fa in lam tadulla ala ma'anan fi nafsiha in ba bata nuna ma'ana a karan kanta ba bal fi ghairiha ta nuna ma'ana ne a cikin watarta da huwa al-harf to wannan ita ake kira da suna harafi kamar ka sani abdullahu fi al-fasl kaga fi ita kadai ba ta nuna ma'ana sai ka hada ta da ne al-fasl wa in dallat ala ma'anan fi nafsiha in ko ta nuna ma'ana a karan kwanta wa as'arat hay'atuha bi zamanin kuma siffar ta ita kalmar ya sanar da kai zamani ga ma'ana hada da zamani tariyar fi'lu ko ta zanto ita ce fi'lu kamar kama da ya komo da kom an gane ko kama tana da ma'ana ita ce cewa sannan kuma gudun kalmar yana ta maka tsayuwar a wani zamani da ya wuce a baya kamar ya komu kana da ma'ana ita ce tsayuwa sannan gudun kalmar yana sanar da kai zamanin tsayuwar gina ne yanzu ko nan gaba kamar kom tana da ma'ana ita ce tsayuwa amma tana nuna tsayuwar da za ta faru nan gaba bayan an ce kum din to kaga wannan ta nuna ma'ana tare da ne zamani hada zamani to duk kalmar da ta nuna ma'ana tare da zamani to ita ce fi'ili kenan wa in lam tus'ir hay'atuha bi zamanin idan ko durin kalmar bai shela bai shelanta maka ba bai sanar da kai ba wato bi zamanin wani zamani sahih al-ism kamar ka ce Muhammad tana da ma'ana ita ce wani mutum da aka sanya wannan suna amma ta kunshi zamani da ta kunshi zamani ba ina fata an fahimta to ga wannan kuma zantuka guda uku na farko al an gane ku. wanda kalimatin ta dullu ala ma'anan ma'a zamani al-ism ala ma'anan معنى غير مقترن غير مقترن zaman an gane ko sai alhar تدل على ما معنى في نفس الحكمة تدل على ما معنى في نفسها ko fi gairi على معنى في غيرها ina fata wannan duk dai mun yi da dawo ko duk dai fito da abu fili wato kullum duk filin abu biyu ke nuna wa shine ma'ana da ne da zamani amma ismi abu da yake nuna wa shine ne ma'ana a karan kanta da kalmar kamar yadda harafi kuma shi ma ma'ana ta nuna ma amma ba a karan kanta da ita kalmar amin a cikin wata kalmar da shi والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله وكذا ما يتعلق بالفعل وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجارة وغيرها هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يترتب منه والله أعلم سونا يدك اليك حرفها تمس الحاجة إلى معرفته bukata tana tsananta zuwa ga asanci fa asma'a min an-nazar al domin su sunaye a mahanga ta usulul fiqh salatu anwa kala uku suna a mahanga ta dan usulul fiqh iri uku ne an ku na farko ma yufidul umuma suna wanda yake nuna game ma'ana kal asma'ul mawsula kamar inda suna wanda allati allatani allawati da alla'i da kuma da kuman wannan duk menene asma'ul mawsula wanda wani cikin da umum baya nuna wani mutum ɗaya yana kafar kowa da kowa ne to wannan ke kenan wannan kira fi siyakin nafi haka kalma da ta zo na kira a cikin jerin zancen da yake zance ne manfi ba sabis ba kamar da Allah ce fa in kana za su fi lafazin fa in kana za su fi a ah, ba ba zai ga sai dai zato kuma masana wa ma masana min wa ma masana min lugu. lafazin lugu anan gurin kaga wannan nakira ko nakira idan ba a ce ba al an tsire alif da ta zo ne na kira na kira fi siyakin mafi zuwan matan nan man fiye ma masana min lugu to a nan gudun ɗin lugu ya tafi kowace irin lugu amin karamar wahala babbar wahala ta tsakiyar wahala da ta tafi ubangiji ba ne ma masana min lugu ina fata fahimta ko karama ko babba ko da ta tsakiya kawo mun kankantar wahala wannan abar korewa ce gabarin Allah ta'ala saboda ne dalilin ma'anan ne kira kiratun fi siyakin nafiyi na kira ce a jerin zance wanda yake kore shi kai. ina fata mun fahimta sai ce ne na biyu ma yufidul itlaq suna wanda yake zai fa'idantar da al-itlaq kan nakirati fi siyaqil isbat kamar na kira a jerin zance wanda yake tabbatar da shi a cikin kalma ce na kira kamar nan amma a cikin jerin zance wanda tabbatar da shi a cikin kamar mai ce idan ka ɗauki karza alallahu da kulli shay'in qadara mafazin qadara a nan gurin menene na kira ne ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara kaga ai jerin ba. isbat an gane ku kaga nan alqadar yazo ala sifati itlaq kin idan wani kan da kalli alqadar anan gurin am ko ko mutlaq sai ka so ne mutlaq an gane ko domin nakira fi fi zai kalli ba sai ta kuma kamar ne abu na uku ma yaji bil khusus suna wanda ke fa'idantar da khusus kal alam kamar alam falamma qada zaidun minha lafazin zaid anan ya alam ba an bane ya shafi wani mutum guda ɗaya mai wannan suna wa tafsilu zalika yati bi mahallihi insha Allah ta'ala wa kada ma yata'allaqu bil fi'l yake tantance wannan abu daga yali billa billa kan su zai zo a nan gaba tare da bayar da misali abinda na faɗa na misali yanzu ba lallai ne zan shi zai ambata nan gaba wa kaza ma yata'allaqu bil fi'l ha kuma abinda yake da alaka da fi'ili shi ma bayanin zai zo nan gaba wa amma al-huruf amma su harufa kuwa falfakihu bi hajatin ila ma'rifatiha lalle masanin fikihu yana da bukata faki yana da bukatar ya san haruffa kalwawi kamar wawun wal fa da fa wa ala da kuma lafazin ala al-jarra, wacce suke haifar da jarra wa gairi da wani su yana da bukatar ya san ma'anonin su هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يترتب منه to wannan fa abin da ya shafi ka saka zance kenan amma ta da'irar abin da zance ke ginuwa a kansa ba ta kowace da'ira ba a nan mun yi magana a kan zance ne ta hanyar da'irar ne abin da zance ke ginuwa a kansa yana ginuwa in ba minismaili au minismin wa fi'il ina fata mun fahimta ko sauran ababen da ya faɗa tare da wanda aka masa itirafi a kai Allahu alam sai Allah madaukakin sarki shine mutum wato mun yi magana akan zance ta hanyar duba da abin da zance ke ginawa a kansa to za a kuma a magana akan kashe-kashen zance ta wata hanyar daban kamar ta alhakika wal majal kuma zai magana akan kashe-kashen zance ta wata hanyar daban kamar ta al'amur da annahi duk wannan zance din ne ai da haka dai kashe-kashen zance yana da muhimmanci tantance shi a cikin usulul wallahi da yana da sai mu dakata a so dan kar saura minti kaza wanda suke zuwa ga nakar don su karatu sukan don abin nan akwai da tabbai a cikin abin da muka yi da na hmm? wanne eh, idan kalma hai'ata hai'ata ba ne kamar ta ba idan kamannin kalma bai sanar da mu zamani ba akan ce ash'ara yushiru wa ana sanar da abu ish'ar da haka ta jami'a za a ce mata ish'arul qabul sanar da talibi cewa an shi ish'ar din ina uh, fata an fahimta shi na a cikin ko ina an tabata amalukum wa antum la la ta'lamun aikin ku zai lalacewa ba tare da kun sani ba shi as'ara shi ya sanar yana sanarwa shi ne al sanar da abu to za a birrin kalmar yana sanar da cewa akwai zamani a cikin ta kamar kama ya komu kom birin kalmar baya sanar da zamani kamar muhammad da zai da ibrahim akwai zamani a cikin lam tujir hayatu hadu zaman kai fa'ar kalmar ba ta bayar da bayanin akwai zamani a tattare da kalmar kawai ma'ana ta bayar da ɗaya ma'ana to wannan shi ne na'am eh? eh ai zai zai jari nan gaba wannan da abin da muka faɗa nan kamar mukaddima yana so ya ambata ba jumla sai sannan zai dauke ku ɗaya bayan ɗaya da zan ake sannan buga mana misali wani baya bambanta tsakanin am da kuma mutlak da sun su ba da bayani wani baya bambanta tsakanin muqayyad da kuma mai khas to wani sun zo ba da ne nan gaba tun zai mutu babuka masu zaman kansu sai mai hakuri har mu je kan babin don sai mu fahimta na hmm. eh, min haifiyati ma yatarkabu ta inda zance ke ginuwa wato mun yi magana ne ta da'irar da zance ke ginuwa a kai ba kuma ta da'irar wato ainihin waɗansu ababen da ba kamar alhaji kawar majaz wannan wata da'ira ce daban nan gaba za yi magana a kanta yanzu da wani ce yin magana akan ka kafa canza ce a larabci sai ka ce to ta wata fuska ka kafa canza ce a larabci yana da yawa in yi maka ka kafa canza ce ta me zance ke ginuwa a kanka eh shi ne shi zai ce zance na ginuwa daga ismi da ismi kamar wata dawar kabar ko ismi da fi'ili kamar fi'il da fa'il fi'il da na fa'il zuwa cikin ka ka na gama biyan idan ce a ba wannan ba sun rike ta yin maganan ka suka fi zance amma ta da'irar hakika da majal sai ku tuka ga nan gaskiya ku suke biya akwai al-hakika kuma akwai ne al-majal al ne duk kalmar da aka aiwatar da ita ta ma'anarta da aka tanta a larabci majal kalmar da aka aiwatar da ita ta abin da ba ma'anarta bane amma akwai karuna da ta nuna hakan a larabci kaga wannan wata haifiyar ta da sai a ba ta wannan da'irar ba ina son ka yi maganan zance ta hanyar umarni da hannu ba ta hanyar mai zance ke ginuwa ba akwai na sani ba ta hanyar hakika da majazi ba wannan na riga na sani su kaga suka dauke zance ko zanto umarni ko zanto hani ko zanto intima ko zanto du'a ko haka dai wani a makamancin haka ina ba dan ka fahimta hausiyar abu shi ne da'irar da abu yake da'irar da abu yake da kalmar haifi ne zai zuya ta zanto haifiya haifiyatu kaza wa kaza inda abin yake domin lafazin haifu da yan zafi ta inda kaza da kaza yake ma'ana da da kaza da kaza an gane ku Thank you. ka ga wannan ba shi ne darasin mu ba in ga matsalar ku kenan sai mutum ya wasu suke zai goma da su cikin gobe na ce duk duniyar nan in a Kano za ka yi karatu duk abin da za ka karanta ko balaga ce sai wani daga hannu ya maka tambaya akan fito yanzu kaga mu mun kawo wajen dan mu fito da mun gani ba ku na ba su akan bayyana muku wannan amma dan kar ku tafi da kalmar ga ta ko ba ku san da yake nufi sai na faɗa amma sai mu shiga cikin kowa mata hatin wannan haka za mu shiga wannan ba tunda ba darasin bane ne

ajma'u ala kaza ittafaqu ala kaza ajma al ulama ittafaqa al ulama ittafaqat al umma ijtama'at al umma wani lokacin kuma suka zo nace la ala fi zalika khilafan to wannan yana daga cikin afafun alfaz fi ikaji ijma lafazi ne mai rauni ne suka yi ijma da wadansu malaman sukan yi amfani da shi dan tawazu tunda ijma'i kowa ya ce an yi ijma'i yana faɗa ne a iya ilimin to dai ta azma'u yana nufin ya sallama da rigar da rigar amma da yake la alamu fi zalika salatu ni ban san wani sabani a ba ko ka samu sabani sai ka dalje shi yake shi ne bai sani ba imamu shafi yana yawan amfani da wannan kalmar a cikin littafin ar-risala la alamu fi zalika wannan tawadu ne na malamai wajen suke so ijma'i da haka waɗansu suka ba nasi bane wajen su shafi ijma'i لأن الإنسان ينفي أن نفسه العلم بالمخالف وعدم العلم بالشيء لا da an samu jari mutum da kudu da duk da mutum ba mu zo a kan sai ka bari sai المطلق والمقيد والعام والخاص زي ما قلنا sai da an samu ma'arifa din to kuma ya za a koma da rikici ne akan wannan al din wannan al din wannan tafidu ta'rif ko al fi ma'ana allazi ko al fi al istigrafiyya ko al fi lam asli kaga sai a koma wannan rikicin kuma na daban ma ko lokacin da al tafidu ta'rif akwai lokacin da al tufidu istigra lafazin alhamdulillahi rabbil alamin al-ma'rifa fi siyaqi al-iswaq to amma da cikin anan gurin shine alkan wannan mai take fa'idantarwa alfi istigraqiyya yani tastagriqu jami' alhamd tastagriqu anwa alhamd kull hada al-istisna dukkan yabo wanda mutan sama da mutan saka da dukkan halittu za su mutane da aljanu da waye ya tabbata da Allah wa inni min shay'in illa yusabbihu bihamdi kaga dukkan maha dukkan yabo gaba ɗaya sun tabbata ga ubangiji da Allah kaga istigrafiya ce ba na da sai an zo sanin zamu iya tantance abubuwan na'am bismillah ba bambanci al-muharram da al-mahzur ba bambanci نعم ta'afa hmm? kaza ya rinka yin abu ko ya karba abu shine ta'afa fana da sahibahum fa ta'afa Ta'afa. karbar abu shine at-ta'afi sannan at-ta'afi yana zuwa da ma'anar yin abu yau da gobe yau da gobe tun ya mai da al'adarsa rajulun ya ta'afa shurbal khamri ma'ana ya mayar da abin ya zama al'adar ta yau da gobe ya ta'ata ma'ar riba yana mu'amala da riba sai nan sai Allah ya kai mu lokaci na gaba talata yan Allah ya kai mu da yamma za mu yi darasin balaga ko kubar abu shine a taafi sannan taafi yana zuwa da ma'anar yin abu yau da gobe yau da gobe sun yame da shi al'adar sa rajulun ya ta'afa kurbal ma'ana ya mai da abin ya zama al'adar ta yau da gobe ya ta'aba ma'ar riba yana mu'amala da riba sai mu tafi ta nan gudun sai Allah ya kai mu lokacin da ya sannan kuma ta dace da kowane wuri yadda ta dace da rayuwa ta sahara haka ta dace da rayuwa ta wurin da yake kurmi ne ko cikin da yake zazira ne ko cikin da yake cikin teku ne duk inda mutane suke dai shari'ar musulunci ta dace da an gane ku wato wannan baya nufin shari'ar musulunci ta biye wa soye-soyen zukatan mutanen zamun na da wurare a'a shari'ar musulunci ta hukunta mutanen zamun na da wurare ba wai ta biye wa soye-soyen zukatan su dan wani zai iya daukan wannan kalmar sai ya ba ta ma'ana mara kyau shari'ar musulunci ba za ta da kowane zamani saboda haka inda a lokacin annabi ana sa hijabi yanzu ba sai an sa hijabi ba kaga ta rashe da kowane zamani sai a ra'ayin su kenan da akwai yan boko da suke irin wannan shashanci a cikin rubuce rubuce sai da wasu ya dauki irin wannan magana kawai ya juya sai ya bata wata fassara ta daban Allah tsare ba wato um, wa yake da suna wato kana sai da suna zamanin makar wa annaha qadiratun ala ijad al ahkam kuma shari'a tana da ikon samar da hukunce hukunce lima yastajiddu da dukkan abin da zai zama sabo min hawadisa cikin falarun al'amura alamar da usur a bisa ga shuɗewar na daban-daban malaman da suna maganar masallaci inda zai sallah duk wurin da za su yi sallah sai ga ko kaza ko kaza amma yanzu su lokacin su ba jirgin sama a yanzu aka sami jirgin sama lokacin sallah ya sama kana sama za ka yi sallah ko ba za ka yi ba kaga za ka samu ayoyi da hadisai da za su taimaka maka wajen gano a iya eh, sallah a jirgi ko ba za a yi ba ina fata an fahimta to kaga jirgi fararen abu ne yin sallah a cikin sama dole wannan ana neman masa hukunci cikin shari'a to kuma ayoyin alkur'ani da hadisai ba za su yi maka rowa na hukunci ba in ka kyautata nazarin su da bincike a kan ah, amfani da sika da amplifier wajen sallah wajen hudubar sababbin al'amura ne suna bukatan su shiga karkashin waɗansu ayoyi waɗansu hadisai da sauran shi ne ce ayoyin ba su gajiya ba wajen dacewa da duk wani abin da zai zo sabo ko su ba shi hukunci na ya halatta a yi ko su ba shi hukunci na bai halatta a yi ba gwargwadon yadda za a samu maslaha ko a sami mastada a cikin abu maslaha mai rinjaye ita za ta sa a shar'anta abu maslaha a maslaha mai rinjaye kuma ita za ta sa a haramta abu da bayan amfani da shi alamar usul a bisa da su da zamun na daban-daban fa'ida ta gaba al'alimu bil usul yash'uru bis sukati wal istimilali duk wanda ya san ilimin usul fiqh zai samu aminci a zuci da natsuwa lima dawwanahu fuqaha'ul islam game da abinda malaman musulunci suka rubuta wa annahu mabniun ala qawaid sabitatin lalle abin da aka gina shi kan ka'idoji tabbatattu mukarrarati shar'an waɗanda suke an tabbatar da su a shari'ance muna hasatin bahsan wanda aka tace su aka rairaye su ta hanyar bincike ba har kawai mutum ya faɗa bisa ga son zuciya ba sai bayan bincike da nazari ina fata da fahimta sai a na gaba ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط فائدة إلى فقه أو أصول الفقه كي باتا كتيتوا أكام فقه كدي بل تتعداه إلى غيره ذاك يتري وانا زوا بوانا أبو من العلوم تكين علمومي من التفسير التفسيري والحديث والتاريخ وغيرها da mutum ya san ulumar usul fiqh duk zai taimaka masa wajen waɗannan ilmomin ba wai sai a cikin fiqh kadai ba to a take shi wannan shine abu na uku samara sai abu na hudu ونسبته إلى غيره أي مرتبته من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية وهو للفقه كأصول النحو بالنحو وعلوم الحديث بالحديث. sai dangantakarsa da sauran ilmomi nisbatuhu ila ghairi dangantakarsa da wani ilimin da ba shi ba cikin ilmomi shine yace ai martaba min al-ulum al-ukhra me matsayinsa idan ka hada shi da sauran ilmomi annahu min al-ulum al idan an tambaye ka wace martaba wani matsayi ilimin usul fiqh ke da shi sai ka ce ai shi ma na cikin ilimomi na shari'a an gane ko yana cikin ilimomi na shari'a kaga matsayinsa babban matsayi ne kenan wa huwa lil fiqh game da fiqh kuwa ka usulin nahwi lil nahwi kamar asalin nahwi ne dangantaka sa da nahwi wa ulumul hadith kamar asalin usulul hadith ne da shi hadisi domin idan ka zo karanta hadisi aka usul hadisi wanda shi zai saka gane sahihi da wanda ba sahihi ba to kan za a ko usul fiqh wanda shi zai saka gane me aka gina akan daidai cikin fiqh me aka gina ba akan daidai ba in ba ka san usul fiqh ba da ba ka gane kurakuran da aka cikin fiqh ko daidai din da aka yi ba kai sai zan to bi kake kawai sai mukallidi ne na'am وفضله ما ورد في الحج على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه وهذا متوقف على متوقف متوقف على أصول الفقه فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل إذ هو وسيلة إليه شوف اللفظ ما فلما إلى من أصول الفقه yace ma warda fil hasi ala tafaqquh fi dinillah duk abin da yazo na nasi na aya ko hadisi wanda yake nuna a fahimci addinin Allah wa ma'rifati ahkam shar'ihi da gane hukunce hukuncin shari'ar Allah to wannan yana nuna falalar usulul fiqh kenan yanzu fadin Allah ta'ala wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yadhurun wannan aya tana nuna muhimmancin koyon addinin Allah to nan take tana nuna muhimmancin koyon usulul fiqh tunda addinin Allah ya gina kan hukunce hukunce akwai hukunce hukunce na aiki akwai na aqida hukunce hukunce na aiki suna fiqh su su ba gane su kuma sai da usulul fiqh kun gane abin da yake nufi wa hada mutawakkifun ala usulun fiqh kaga sanin hukunce hukunce na shari'a kuwa ai yana dakatuwa ne akan sanin usulul fiqh idan ka san usulul fiqh to zaka san hukunce hukuncen shari'a fa yasbutu lahu ma sabata lil fiqh min fadl dan haka duk abin da aka tabbatar wa fiqh na falala irin wannan abin za a tabbatar wa usulul fiqh dan tare suke da juna iz huwa wasilatun ilayhi domin sun usulul fiqh shine titin ka na gane fiqh in ba shi ba za ka gane fiqh ba to tunda haka ne duk daraja da fiqh ya samu ita usulul fiqh zai samu na'am واضعه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وذلك بتعليق كتاب الرسالة وقد ذكرت ذلك في المقدمة yace wanda ya rubuta wannan ilimi ko ya assasa shi shine هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي إن محمد بن إدريس الشافعي الله يجب أن تغفره تهين الوالد فلتاكم قمتونا الرسالة وقد ذكرت ذلك في المقدمة إذن أرجع أنا أم بتامك هذا مقدمة لتاك الإمام الشافعي فيني واضح فأبنا تقو ده بقي كده اسمه علم اصول الفقه ده انت بيك ما يكونش بيك في علم اصول الفقه كده na takwas. Ikin zaduhu min talatati asiya. Hmm. Alif. tauhid wa zalika bi tawaffuqi al-ahkam ala ma'rifati ta'ala wa sidq rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi ma ja'a علم علم علم علم اللغه العربية علم اللغه العربيه فلا بد ان يعرف الاصولي قدرا صالحا من اللغه يتمكن به من معرفه الكتاب والسنه لانه ما بلسان عربي. الاحكام الشرعيه فلا بد ان يعرف ان يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من ايضاح المسائل وضرب الامثله. جميل. daga ina ka ciro ilimin usulul fiqh yake daga ababe guda uku abu na farko ilimin tauhidi ilimin usulul fiqh yana dangantaka da ilimin tauhidi saboda me wa zalika li tawaqquf al ahkam al shar'iyya ala ma'rifati Allah ta'ala domin hukunta hukuncin shari'a ba yadda za a yi mutum ya san su ya girma wasu sai in ya san Allah dan shine mai bayar da hukunci to kai ka karɓi hukunci baka san wanda ya aiko shi ba bai sa maka rike alqur'ani har mu mai da shi hujja saboda me saboda sanin mu cewa zancen Allah ne inda muna da shakka ma tsaya mu ba ta lokaci a kai me yasa za mu ɗauki hadisai ingantattu mu kafa hujjar su saboda sanin mu cewa zancen manzon Allah ne shi ko manzon Allah yana isar da hukunci da wajen Allah ashe kaga anan guri ilimin usul zaki yana da ilimin da da wato yana da dangantaka da wa da ilimin tauhidi to kaga anan guri kenan mabubbugar shi ta farko ilimin tauhidi sannan sai mu buga ta biyu shine ilimin lugha ta larabci fala budda an ya'rifa al-usuliyyu qadran salihan min al-lugha dole ne masanin usulu ya zanto ya san wani kaso mai inganci na harshen larabci ya tamakkanu bihi min ma'rifati al-kitabi wa sunnah wanda da wannan kasan na harshen larabci ne zai iya gane hukunta hukuntan alqur'ani zai iya gane qur'ani da hadisi li'annahuma bi lisanin arabi domin qur'ani da hadisi dukkan su da harshen larabci ne ta tataccen harshen larabci a ce dole ne usulul fiqh kuma ya san harshen larabci ta tataccen kenan sannan sai abu na uku al ahkamu shar'iyya wato hukunce hukunce na shari'a fa la budda an ya'rifa qadran salihan min al fiqh yatamakkanu bihi min idah al masail yayin da yake karatun usulul fiqh yana karanta shi kansa fiqh domin ta hanyar sanin waɗannan wato ah, hukunta-hukunta na fiqh ne zai iya bayar da misalai in ya kawo ka'ida ta usulul fiqh an gane ku wato zai fitar da zai iya bayyana mas'aloli wa darbil amsala da buga misalai to wannan istindadun kenan daga nan sai hukumu التاسع حكمه فرض كفاية وذكر في المسودة أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى wato sai hukuncin sa me hukuncin karatun usulul fiqh sun wajibi ne ko mustahabbi sannan fardu an Allah ayi ne ko kifaya sai sai fardu kifaya hukuncin su shine fardu kifaya dole a cikin musulmai a samu da suka iyaki. kuma adadin da suka iya din ya zanto za su iya gamsar da sauran idan adadin da suka iya ba za su iya gamsar da sauran ba to musulmi gaba ɗaya sun yi sako ke. a kowane gari na musulmi a samu wani adadi da za su karanta usulul fiqh وذكر في في المسودة ala man عين على من wal الاجتهاد wal fatwa littafin al-musawwada littafin na usul fiqh mai littafin ya ambaci cewa duk wanda yake son yi istinbabi to sanin usul ya zama fardu ana a kansa amma idan mutum a shirye yake ci gaba zama mukallidi to shi ba wajibi bane ya san usul fiqh waɗanda suka sani sai masa fatawa shi sai zan amma shi ba zai fatawa da kansa ba sai dai za a masa fatawa an gane ko sai abu na goma al'ashir masailuhu مباحثه التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الاحكام الاحكام الشرعيه على ضوئها. وإذا أنت مسائل ننسى muhimman mas'aloli da ke cikin ilimin usulul fiqh shine yace mabahithu allati yaltazimuha al-mujtahid shine mabahas mabahas dinsa wato ka iya cewa mabudai na bincike da ke cikin sa wanda shi mai ilimin usulul fiqh ke dogaro da su wajen abin nan kamar misali al'am القاعدة في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد دليل التفسير هذا ما أي قاعدة هو مسألة جسم أصول الفكر ويستفيد منها ويستنبط الاحكام الشرعيه على ضوئها wato mutum zai nazarci waɗannan masail din ya fa'idanta da su kuma ya turo hukunce hukuncen shari'a a karkashin karkashin kamar alaka bayan nasu wal mansub kaga menene al aslu hal al aslu huwa an nafsu aw adam an nafsi ko ne tambaya adam an nafsi huwa al aslu ashe kenan ba da za in yi da'awar aya kaza mansukhi ya ce ko hadisi kaza mansukhi da har sai na tabbatar da me annasikh wa illa fal aslu fi an-nass an yabqa ala jarayanihi fala yudda'a fihi an-nasikh illa bi dalil domin idan na tsaya akan nasi da aiki da shi ana basitu ala al-asl wani ba zai ce dan me ka tsaya kan wannan ayar kike hujja da ta sai ni akan asali nake amma kai da kace an shafe ta kai ne ka kawo sabon abu kai za ka kawo hujja ina fata an fahimta idan na ɗauki am ina aiki da shi akan asali nake wanda ya da'awar wannan nassin mukhassas ne maksus ne dole shi zai kawo ne dalili da yake nuna taksis ɗinsa idan na ɗauki nassi mutlaq na ya aiki da shi ba wanda zai tambaye ni bai sa kai aiki da shi yace a ah, kasance masa mutlaq ai na nuna in yi aiki da shi amma kai in kai da awar taqyidi labudda an ta'ti bima yadullu ala taqyid لأن الدعوة التقييد خروج khurujan min na asl don ka duk wanda ya fita daga asali shi za a ce kawo dalili amma wanda ya tsaya kan asali ba a tambaye sa wato dalili kenan daga nan sai ne الحادي عشر شرفه وهو علم صريح بشرف موضوعه وهو العلم بأركان الله تعالى المتضمنة بالقول بسعادة الدارين. وتسي وتشرفه متأينسا درجة سعادة. huwa ilmun sari ilimi ne mai daraja li sharafi mawdu'i saboda da yake magana akai mawdu'i ne mai daraja ayoyi na alqur'ani da hadisi wa huwa al-ilmu bi ahkami Allah ta'ala al-mutadamminati lil fawz bi ta'aruf ad wato ilimi ne da zai gane da hukunce hukuncen Allah hukunce hukuncen da suka shafi rabauta a gidaje biyu gidan lahira a wannan sai mu takaita kan su tunda lokaci ya ɗanja um, uh, insha Allah ka ta ce zai sai mu dora wato ba na mu ɓata lokaci mai yawa a cikin shi wannan darasin makamancin wanda muka yi a wancan in har Allah ya ce mu mu sami tashi da yawa ba to so muke zanto cewa dai azumi ba zai zo face mana da mun wato mu ɗauka kowane lokaci daga lokacin da aka ce an yi aikin hajji zuwa a fara azumi kamar wata sana da rafiya ce ta mu sai karan karatu sai da duk lissafin da za mu sa wanda za mu iya sauke shi ne a wannan yan watannin wannan shine tsarin da nake son mu fara aiki da shi da izinin ubangiji daga wannan lokaci da muke za mu ɗauki ka'idar da muka taɓa ɗauka wani lokaci shine idan mun sami fashi saboda wani dalili cikin dalilai to mu samu wata rana da zamu yi kaza'i ba mu in muka samu sun biyar zamu iya yin kaza'i da su ko da fara ba su samu zuwa ba su kuma ta zai a kasir ko da haka ba dan kila ba za a idan aka ce za misali a lahadin nan ba a yi ba a sakamakon haka za a rama karatu ranar litinin da yamma ko talata da yamma ka ɗauka kowa zai iya zuwa kila wani na kasuwa kila wani na wajen aiki kila wani ma ya tafi cin kasuwar ƙauye bai dawo ba to wannan kaga babu yadda zaka iya hada gaba da amma dai idan aka samu ko mutum biyar dai ne na samu zabi karatu musamman kuma idan zanto akwai mai tabar koda da zai dauka dan asali kafet din da wanda su samu zuwa ba assalamu alaikum alaikum a fa sani mana idan yanzu misali na san cewa mun yi karatu a sabar gobe lahadi ba na nan zan ce jama'a gobe ba za mu zo karatu ba a madadin su za mu yi talata da yamma ko litinin da yamma zan faɗi wannan kafin lokacin ko kuma bayan lokacin misali in tafiyar ta zo ne ka cika mun yi karatun asabar wani abu ya faru lahadi dole in yi tafiya da safe yakan faru ba tare da ni ma na yi niyya ba ba tare da na so ba to asabar lahadi ba na nan da safe abin nufi yayin da zamu dawo sati mai zuwa muka karatu sai in sanatu wannan karatun da ya wuce mu za mu rama shi lokaci kada wannan shine ka'idar da za mu bi dan shine zai ba mu daman sauke littafin a lokacin da muka hara cewa muna so mu sauke إن شاء الله تعالى نعم وعليكم السلام ورحمة الله ban ji ban gane tambayar kwata kwata waye ke ba su ya raba abinci ga su ɗalibai ɗin suwa ake ba ma'aikata din na na kitu eh in dai abu zai lalace aka ba su wannan babu laifi amma yan abu zai lalace ba ya zama haƙƙi ne na ɗalibai a ba su kayan tunda su ana biyan su kuɗin aikin su ko masu dafa abinci na akwai abin da tambayar ne kace za ka bincika ka bincika din a to ai bari da mana التجوال يدل على التقوى ma'aunin kalmar kawai nake so da ma na ce bi fatih ta akan ce at-tajwal kana nufin da yawa ta umfata wato haka kenan akan ce kuma wato samun nan za a yi mata kasara kenan wato bi fatih ta yadullu Allah masdar ko يدل على المصدرية أها وكونه يدل على الاسمية ومنكم يدل على المصدرية وتدل إنما زاد فتح يا زمان مصدر كنا إما سابيش فا يا زمان اسم كنا فما يدل على الكثرة ومن يدل على الكثرة كلاهما يدل على الكثرة كيف هم يتجمع؟ tajwilan ko tajwalan wato na iya faɗinsa da ya'in kenan tajwilan yawwa ko tajwalan ah. wannan waɗanda su da kasara yake zuwa kamar waɗanne kenan tilka tibiyan tindan waɗannan guda sun su kaɗe suke zuwa da kasara amma duk wanda ya zo wannan madarin yana zuwa da fata hakikanin gaskiya ba bahasinsa ya fi naka cika ba <laughs> bahasinsa ya fi naka cika me masadar ɗinka جميل هذا العرف يسمى الفرد ده المؤجم الوسيط بعد ما يمزل انت الاخوان لسان العرب شوف قلنا يا ايكو قريبا آه، هذا العرف يسمى الفرد كوشك بابا لتاكي من سوء الفرد كما دا ما شيني مظن لا اترو ونم بيانا اتكنسا وكو لسان العرب yana da mutum sai ya cewa shine mafi girman kamus din larabci to amma na kullasa mazhabu aljannah shi zai tara ne yajma wala yurajjih zai maka duk abin da aka ce a larabci amma ba zai maka tarjihi mai nan mai karfi mai mara karfi ba yasa da yawa daga cikin malaman lugha wato sukan dana wa ɗalibi mai bincike tarko yayin da ya turo wata kalma ko ma'ana daga cikin lisanin arab ana saurin kama mutum kaga dai babban littafi shine na karshe a kamus amma kuma za a yi saurin kama ka saboda ba mu mamaki idan ta yanzu yanzu wannan kalmar ta gala ya gulu daga dan har ya zama dawwale zuwa karshen ta shafi nawa yayi yana magana akan ta yawwa ba ga kalmar ɗaya sai wajen shafi biyar akan ta to kuma sai ki faɗa ma menene mafi rinjaye sai tara maka ara wane ya ce wane ya ce ya kawo maka abiyat na waka Wannan kusan sai shafi goma akan kalma ɗaya kawai to shine mizar sa huwa yajma لكن مشكلته أنه لا يرجح shi yasa lokacin da zaka tafi lisanul arab binciko kalma ka tabbatar zaka je ne inda za a tara ba komai amma ba za a tace maka ba to idan kana bukatun tacewa kuma sai ka nemi isti'ana da wadansu da tafan wanda su kuma za su fi tacewa irin su tajil arus irin su as-sihah irin su muhtar as-sihah din kamar kuma wannan kamus din na yan zamani mu'jamul wasid yana da kyau yana da kyau mutuka kwarai da gaske ina fata an fahimta ina jin da mun garu ko saka babu waɗannan kalmomi guda uku su kaɗai ne suke zuwa da kasar ta Tilka da tibiyan da kuma tindal abin wallahi ina ga ba sun sai suna ka cika saboda haka shi zan bani to amma kuma kai wannan littafin kana da aure ne mana. sunan tafin min asfa'iz zawjat eh, wato kulakulai da matan aure suke yi ya lissafa su wajen kuskure suna da yawa suna da yawa kura-kura wajen kuskure 26 da wanda galibin matan aure suke yin sa a cikin rayuwar aure sayya yana daga ciki kaza yana daga ciki kaza cikin sai dai itibarin da mata ya kunu kenan <laughs> itibarin da mata ya kunu duk da kwatar na'am ya kamata ku rike waɗancan kalmomin ya ce da me a tibiyan ko Wani zanna wa kita alayka tibiyan da tibyana ta yi da kuma a tilka. A tilka. da kuma a tindal wato su ne kadai suke zuwa da kasarta amma da sauran bil za ka iya samun waɗansu kuma suna iya daukar mujahini amma dai gane bishi ne alfatihi بكتب على ايه ده هذا الضرب اقوى